السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شرين دبيو قوة جمادة الآخرة وجمادة الآخر هجرة وزن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دو دقليه دو دا أربعين دقيقة إن شاء الله تعالى ذا متشقب دكراتو كمر يد أكثابا muna karatu a wannan masallaci a irin waɗannan lokuta cikin waɗannan ranaku muna karanta littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu cikin surat eh, zafir mun tsaya aya ta ashirin insha Allah wuce ala za mu tashi aya ta ashirin ɗaya a wannan sura surat zafir wanda zai zama darasi na hudu a cikin sura muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتيروا في الأرض فينظروا انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله سبحانه وتعالى هنا buga misali ga al'umman da suke raye al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam su ɗau darasi daga al'ummomin da suka shuɗe kafin su waɗanda suka yi fasadi da ɓarna a bayan ƙasa ba su gagari Allah ba kafin mu shiga ayin da aka karanta yanzu a ayar baya wajen da Allah ya ce rafi'ud darajati zul arsh alhafiz ibn kathir rahimahullah ba mu yi bayani a lokacin ba yayi maganan rafi'ud darajat wato daukakan darajar Allah misali ko kuma nisan al'arshin Allah wadda Allah ya daidaita a kansa domin Allah shine zul arsh ma abucin al'arshi to yace rafi'ud darajat wato shi kansa al'arshi din yana nesa sama da yadda ake ganin tsakanin daga ƙasa zuwa sama bayan an gama sammai bakwai can nesa wato ma'ana ne rafi'ud darajat Allah subhanahu wata'ala yana can ƙololuwa maɗaukakiyar daraja a tsakanin al'arshinsa bayan an gama da sama ta bakwai kafin a je ga al'arshi masafa ne wato nesa ba kusa ba sannan Allah subhanahu wata'ala yana can ƙololuwan wato maɗaukakiyar daraja ya daidaita bisa al'arshinsa yana gudanar da mulkinsa kamar yadda ya ga dama shine yulkin ruha min amrihi alaman ya sha umin ibadihi zira yau talaq a wannan ayi da karanta yanzu Allah ce ya yasiru fil ardi shin wai mutane ba za su yi tafiya ba a cikin ƙasa zagaye cikin ƙasa fayanzuru su yi dubi su gani kaifa kana aqibatul ladina na min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka kasance kafin su yaya ƙarshen su ya kasance da suka ƙaryata annabawa idan ka duba annabi nuhu alaihi salam ya yi shekaru da yawa yana wa'azi ana ta ƙaryata shi an doke shi an cuce shi an masa dukkan wani abu da aka yi masa na zalunci da rashin adalci amma bai ja da baya ba akan gaskiya kuma bai fasa gaya wa mutane gaskiya da kiransu zuwa ga tauhidi ba sai da kafirai suka yi tsammani shi ba komai bane ba kowa bane a ganinsu amma daga ƙarshe yaya su ya kasance halakar da su Allah ya nitsar da su ya halakar da su suka zama babu labarinsu idan mummine ne kadai a doron kasa waɗancan ka an nitsar da su cikin ruwa kuma lokacin da aka zo halakar da su iya tsirarin mutane ne waɗanda suke adadi amma sai da allah ya sa sama ta zubo da ruwa ƙasa ta fitar da ruwa ko ina ya malale da ruwa don allah ya riga ya yi fishi da su idan allah ya riga ya yi fishi ya nufi halakar da waɗanda zai halakar to duk wanda yake rayuwa tare da su ma sai ya halaka sai wanda kawai Allah ya ga daman tserarwa ya tserar da shi saboda haka haka adawa su ma da suka ƙaryata manzon ya yi wa'azi ya yi duk abin da zai yi suna ganin kamar su ke da nasara lokacin da suka ƙaryata shi shi da wanda suka yi imani da shi su ne kaɗan suka ƙaryata annabi hudu alaihi salam amma daga ƙarshe allah subhanahu ta'ala ya kama su ta inda ba sa tsammani aka halakar da su da iska suka zama to kaman ba su ba duk an gicciye su haka samu dawa, haka mutane dukkan annabawan da suka shuɗe su da suka ƙaryata su ƙarshen al'ummomin bai yi kyawu ba ma'ana abun da ake nufi a nan duk wani mai jin cewa shi fasadi zai riƙa yi a doron ƙasa to allah na masa talala ne wani za ka ga ha'inci kawai yake yi ya yi wancan da ya ha'inci wancan ya yi wancan yana ta samun kuɗi a ganinsa yana ta walwala ko yana samun kaza ko yana kaza ya kulla can ya harba can a wani ƙarshen sai zo za ka yi mamaki shi kaɗai ya san bala'in da yake sha duk abin da ya tara sai ya zama masa baƙin ciki tun a rayuwar duniya cikin damuwa haka mutum yake barin duniya haka mutum ya duba al'ummomin farko da suka zaɓi ƙarya ba su kai labari ba to shi yasa wanda da yake jin cewa yanzu yana yin abubuwan da ba su kamata ba kuma sannan tana kai masa a ganinsa to kar ya ɗauka wannan nasara ne a'a ta lalace duk waɗanda suka ta, manzannin Allah ba wai daga zuwan manzannin daga farko kawai da aka halakar da su ba ne? a'a sai da aka bar su don an bar su ne kuma don a jarrabi manzanni ana ta tafiya yau da gobe yau da gobe yau da gobe har su ta kankance suna ganin kaman kawai su ne da nasara amma ƙarshe ina babu nasara ko kaɗan tattare da su sai Allah ya halakar da su ran da Allah ya tashi halakar da mutum ko kama mutum a ranar mutum ke gane cewa eh lamarinsa ya ƙare Allah subhanahu wata'ala ya zo halakar da al'umma ko tsuntsu ne baya tsira zo halakar da al'umma dabbobi ba sa tsira ba abun da yake tsira a cikin al'umma saboda Allah ya riga ya yi fishi yanzu halakarwa ne to sai an je lahira Allah zai tace mummuna daga kyakkyawa haka Allah subhanahu wataala yake wa'azi ga mutane awalam yasiru fil ardi wa mutane ba za su in mutum bai sani ba ya shiga kasa yayi yawo a bayan kasa fa yanzuru su gani kaifa kana aqibatu allazina kanu min qablihim yaya karshen waɗanda suke kafin su yaya kasance kano hum ashadda minhum quwwa waɗanda suka shuɗe datan sun fi waɗanda suke yanzu ƙarfi sun fi ƙarfi ƙarfin jiki mutum ya zo ya fasa dutse da hannunsa mutum da zo ya mai da dutse shine ɗakin kwanansa yanzu irin dutsen nan na bayan gari mutum sai zai fafe shi kawai yana ta fafewa me kake yi abu zai zo da iyalansa ne za su kauro kuma ya daidaita tashi ya zama gini a nan suke kwana saboda tsabar abunan karfi da Allah ya musu mutum zai karye bisa ko mutum zai shekaru ga mutum ya shekara dubu biyu a duniya wani ya shekara dubu a duniya wani dubu da wani abu mutum baya tashi ma sai ya haura shekara ɗari biyu in ka ga ɗan shekara ɗari ku kawai matashi ne ba wani ya je wani abu nan ba yan kano hum a shadda min hum kowa amma yanzu daga mutum ya shekara fitin a zamani yanzu ba shi kenan ba kawai ya tafi Allah bai nufe shi da rahama ba ya zo yana asige Musa bayan ya shekara ka kaga abun gaba ɗaya duk bakin gani ya gurge ta ta gurge shi saboda haka gaba ɗaya wani wai ko tsufa yake kawarwa ko menene wallahu alam ko shi kana ga ga mutum haka nan kana ga da abu ne nan baki ake gurin da yake dan samu ya ci abinci ya dan yi haske haske haka kana ganin ido saboda haka sai kaga mutum ya zama wani iri to amma a wancan lokaci shi shekaru ɗaruruwa mutum lafiyarsa kalau a annabi nuhu alaihi salam shekaru wa'azi kadai shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kaga wa'annan mutanen sai ke wa'azi kaga shi su ne sun yi shekaru da yawa akwai waɗanda ya zo ya same su akwai wanda suna na haka haka ake abuna yanzu abunan mutuwa da ake ka tambayi dattijai da suke raye a yanzu da da suke matasa da Allah ana yawan mutuwa da suke gani a yanzu sai sai a yi rasuwa a ce can tukun sai an daɗe sai a ce an yi rasuwa to eh, abuna amma yanzu ba ratatatatatatat kuma za ka ga rasuwa abinda za ka jirce suna ce masu sun ga yawanci sai mutum ya girma yawanci tukunna sai rasu rasuwan yan ƙananan matasa kamar wani bakon abu ne a wancan lokaci ko ba wani lokaci can nesa ba waɗanda suke raye a yanzu ne za su baka wannan labari amma yanzu eh, rata ta kawai matasa ake ta rasuwa ana tafiya to wannan al'umman da wa'incan al'ummomin ba iri ɗaya ba ne daga kanu hum min minhum kowa. in karfin jiki ne sun fi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in yawan shekaru ne da yawan wa'asaran asaran da kuma wanzuwa a doron kasa su yi gine-gine eh, abin idan ka je wasu kasashe yanzu ko egypt mutum ya je kasar misira ya je kasar gidan tarihi ga abun da za zai baka mamaki yadda suke rubuce-rubuce da yadda suke sarrafa dutse an zo an ajiye shi a gidan tarihi ba wani injiniya da garaje a yanzu da zaka samu yamma wannan abun da mashin din da yake da shi ma ya tsara shi a yi design jikin dutse a yi abun da ake so ko a yi hoton wani mai mulkin da a wancan lokacin shi ake ji da shi ko ya sa a yi wani hoton wani abu na ado kuma ya tabbata kuma jikin dutse ne aka zana aka fitar da abun kaga abun gashi nan design ya zama sabo na ado a yanzu ba za a iya yin su ba da da me suka yi da yaƙi ne a'a da menene su suka san me suka yi sau da wa asarar fil ardi sun fi mutanen yanzu wanzu a doron ƙasa sannan kuma ga ga nitsuwa da Allah ya subhanahu wata'ala ya hore musu abubuwa da yawa lokacin abu ne ƙasa ba irin yadda take ba da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akadahumullahu bi dhunubi Gidda wannan abu amma da suka ci da zunubi sai Allah ya kama su da zunubinsu inda mutane muna wa'azantuwa da mutanen farko da ya kamata mu zama mutanen kirki sai dai sai Allah ya ba mutum da dace yake zama mutanen kirki in ba kawai mutum sai karanta wannan ayan shi da kansa karshen ta ma ya haddace ta amma ba zai taba la'akari da ita ba sai ga yana yin wasu miyagun ayyuka a yau yana ganin kamar ya tsira tun a idon mutane ma ya zama abin kunya shi kansa baya ya tabbata yana cikin jin kunya yana cikin kaskanci a gaban gidan mutum balle a gaban Allah subhanahu wataala amma ina ba safai ake wa'azantuwa ba ba safai ake eh, eh, la'akari da ayoyin qur'ani ba Allah subhanahu wataala ya ce mutane su duba waɗancan al'umomin amma fa fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da dalilin zunubinsu to me yasa zamu yi zunubi tunda su Allah ya kama su da dalilin zunubinsu ashe yanzu ana gaya mana ne don kar mu rinka zunubi bisa ganganci sai dai mutum ya yi kuskure wannan kowa zai iya yin kuskure a cikin amma da gangan mutum ya rinka zunubi yana saba Allah yana saba Allah ga mutum tantirin makaryaci a cikin dukkan mu'amaloli amma da shi ake sallah da shi ake kaza da shi abu nan sai yawan abu ne amma makaryaci zalla ba ku kallaya ma magana mafi karancin lokacin zai ba magana ba ƙarya ba in kun shiga mu'amala ƙarya ce kawai ya yaudari wannan ya yaudari wancan ta waya ƙarya ta baki da baki ƙarya gaba da gaba ƙarya amma yana zaune ana karanta aya ko yana karanta da kansa Allah ya ce fa kada Allah bi dhunubi Ta zunuban ƙarya da take ko kai kuma me wani annabi wani abu ne eh, shaidani mai yada jita-jita wani munafiki wani haka nan dai fa akadahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu to me yasa mu muke zunubi da ganga ya kamata kar mu rinka zunubi da gangan saboda waɗancan al'ummomin duk da darajar da suke da su da ƙarfin da suke da shi ƙarfin kuma Allah ne ya halice su da wannan ƙarfin Allah ya ba su shekaru suka yi rayu a doron ƙasa Allah ya ba su asaran fil'am in suka yi gine-gine da lambuna ka ga lambu har yanzu ka ka duba sauran gonakan dibinon mutanen farko idan ka je madina misali ko ka je khaibar iya ganinka a kai ba kai hawa dutse muka yi ƙololuwa amma iya kallon ka bishiyar dibinai ne idan ka wayi gari da safe iya dibinan da za ka ɗiba a ƙasa kawai za a iya cika motoci da shi a yi ta a ƙasa ba sai ka a jikin bishiyar ba wanda suke ƙasa kawai kasan dibinan ba kamar iska suke jefo da shi ƙasa ba to amma a can a zube kawai a ƙasa kuma dibinan lafiyayyu ka ɗiba ka zuba a buhu a cika a loda a mota wasu sai kun gaji da motoci kafin ku ba da tsinkan wanda yake jiki kuma sannan ka hau dutse ƙonin iya hangen ka bishiyoyin dibino ne wannan na wasu al'umma ne da suka shuɗe suka wuce ga gidajen sunan ga gidajen ga gidan sarkin kai wanda ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fadarsa ga farfajiyarsa har cikin sai da muka shiga amma idan suke babu su sun tafi idan ka ga wani tonon rami da suka yi don su yanke ruwa daga duk wani mutum da zai zo sai iya su ne kawai za su yi ruwa wato yadda ake yin bohol a yanzu a ce an tona an sa pipe a can ƙasa sun fito da ruwa to su kuma kan dutse ne ta bayan dutsen ta wancan gefen aka wani irin tono zurfin rijiya aka tafi da shi a can ta nan ake fito da ruwa ya hudu da za ka rasa da me ake fito da ruwa kuma ya aka yafe wannan tono don a yanzu in aka zo jami'an tsaro tsare mutane suke yi an ce ya zuma an yi sarfin ɗinsa saboda kar mutum ya in dai mutum ya faɗa wannan gurin ya halaka ba za kuma ɗauko shi ba ba za ka iya isa ta amma su sun yi shi tun wancan lokacin ya aka suka tona dutse ne fa aka tona ya tafi tun daga ƙololuwarsa aka yi ramin ya tafi har ƙasan dutsen kuma ruwa ne yake shigowa wani inji ne a wancan lokacin yake fighting ruwan ya hauro wallahu alam suka taru a gurin kai dai kan wancan dutsen ko suka tara mata a gurin can ma an yi su irin gine-gine har yanzu ginin dutsen yana nan a rushe-rushe hakan nan amma fadan farfajiyar sarkin har yanzu in ka shiga ciki in ana tsananin zafi ka je gurin karshen ta sai bacci ya dauke ka saboda wasu irin iska da suke shigowa masu sanyi wani kofofi da suka yi hakan nan calculation da technology da iyakan abin da baka tsammani amma Allah subhanahu wata'ala ya ya halakar da su lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo gurin suka ga babu ta inda za a yi ga ruwa an tare ga harbi yana towa daga sama su ko ba sa ganin mai harbin su sai da ayyubu da bi talib radiyallahu anhu aka bashi nasara Allah subhanahu wataala ya jiyo. shi shine komandan wannan yaki kafin a taho ba Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari za a ci nasaran yaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la uqiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi tun da daddare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gobe zan bada tuta ga komanda wani mutum a cikin ku wanda Allah da manzonsa suna son wannan mutumin shi ma wannan mutumin yana son Allah da manzonsa gobe da safe zan bashi wannan tutan bai faɗi sunan waye ba sabai ba su bacci ba kowa jira yake ga waye ne shine Allah ya sa shine wannan ya ce shine wannan kowa tunani yake a ce mana shine su da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu aka wayi gari sallar asuba ya masallaci ya cika makil annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah ya juyo kowa kallon sa yake Umar radiyallahu anhu yake cewa fata tawaltu sai da na durkusa akan gwiwowi na wajen ya gani ya bani tutar. in zama wannan mutum fata tsawaltu dama ni ne tsayi ne amma ko fata tsawaltu sai da na ƙara tsayi amma sai in ga in ya kalle ni kawai sai ya juya yana sake halin leƙawa Ali ibn Abi Talib bai samu fitowa ba yace ina Ali ibn Abi Talib kace Ali ibn Ali ibn Abi Talib yana cewa yana fama ba lafiya yace a ce yazo da haka yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta aka tafi to shine yaje ya yanke asalin hanyar ruwan da yake shigowa ya hau wannan dutsen da Ali ibn Abi Talib ya yanke wannan gurin bayan sun harbi mutane kusan mutum saba'in mahaddata ƙura'ani da su da Allah ya taimake shi ya gane gurin ya zagaya ta bayan dutsen tare da wasu ɓangaren runduna ya bar wa'incan kuma ta can gefen shi na kawai sai je ya tare da ya tare wannan hanyar ruwan shi kenan ya ce a bar su a ciki kawai kar kuwa ya bana ruwa zai sa sai sun sauko suka dawo ta nan gaba Allah subhanahu wataala ya fito musu da ruwa har yanzu rijiyar tana bulbulo da ruwa wannan rijiyar da suka zo ta gaba Allah ya fito da ruwa har yanzu rijiyar tana nan har yahudu suna zuwa su ziyarci gurin wai kasar su ce a ganin su har yahudu suna zuwa su ziyarci gurin zai wannan rijiyar abu ne yanzu haka bulbulo da ruwa suke abin da muke faɗa shine a shahid irin yanda ƙarfin jiki da Allah ya basu da kuma asaran fil ard ta yadda za su iya gina dutse su yi gini akan dutse su tsara abin da ke so kuma su zauna akai ba ku da wannan daman mu kace kai a gina bulo da bulo ne wanda yake da karfin kuɗi sosai ya sa rodi a cikin siminti kawai shi ke to wannan su ne abubuwan da ake ta yi a ko'ina da ko'ina da kuma sauran eh, eh, hanyoyin magina da suke sarrafe sarrafen su amma su sarrafa dutse sai dai a nika dutse ko a bubbuga dutse ya zama kanana ko na guna amma dutse a fase shi a gina shi ya ginu a yi design yadda ake su a riga zamanin ya riga ya wuce shi yasa Allah ya ce wa asaran fil ard sun fi ku iya gine-gine a doron kasa sun fi ku shekaru dubbai nawa shekara dubu da nawa har yanzu abun yana nan har a cikin madina kafin ka je madrid ba ko yanzu abu eh, eh, gidan abu wani kana zuwa gefen masjid kuba idan kai kudi ta gabar za ka yi zuwa gidansa a rurushe ga nan saura tun annan suna da sunan yana wani sauran gini ne zai saura a yanzu ka samu shi abu ne gashi nan a tsaye katanga tana tsaye ba ta turu ba yanzu za a ture ta sai an zo an shirya a gina ka amma da sun gina ne fa da hannu babu wani kayan gini irin wanda ake da shi yanzu to shi yasa wa asaran fil ard wato sun fiku abuna iya gine-gine da kuma tabbatuwa a doron ƙasa da samun dama na yanzu a doron ƙasa sun fiku amma fa kada humullahu da zunubi sai Allah ya kama su da su. Allah subhanahu wataala ya kama su da su. ma'ana lokacin da suka zama zunubi suke so Allah subhanahu wataala bai kyale su ba saboda haka ashe kukan ma ba kowa bane Allah ce wa ma kana lahum min Allah min waq babu wani wanda ya tserar da su ko ya zamanto katanga mai kariya gare su daga fishin Allah babu wata kariya ko wani mai kariya wanda ya kare su daga fishin Allah lokacin da Allah ya nufin kama su to shi yasa duk wanda yake zaɓan cewa zalunci zai yi a'a ƙarya zai yi a'a ha'inci zai yi a'a yaudara zai yi a'a munafurci zai yi to in yana ta yi lokaci ne dama ce kawai talala ake masa duk wanda ya ga yana sabon Allah kuma an bar shi yana cin nasara a rayuwar duniya wallahi da wuya in lahira sai yana da rabo duk yawanci mutumin kirki sabon Allahnsa da yayi sabon Allah yake shiga damuwa kuma yake samun matsala a rayuwa in ka kaga kayi sabon Allah ka samu matsala a rayuwa to ka gode wa Allah an yi ne don magana ba a tunatar da kai ka tuba amma wanda aka bar shi yana saƙon Allah amma yana cin daɗi yana morewa to babu kyawu sa ba ko ma kana lahum min Allah min waq babu wani mai kariya wanda ya iya tsayawa ya musu katanga tsakanin su da fishin Allah da Allah ya nufin kama su waye ita Allah ta zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat hakan ya faru da su ne wannan halakarwa saboda manzanninsu sun zo musu bil bayyanati da hujjoji bayyanannu wanda suke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala fa kafaru ma suka kafirci fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su innahu lallai shi Allah subhanahu wata'ala qawiyyun mai karfi ne ya tashi kama ba mai kwacewa shadidul iqab mai tsananin ukuba ne shi yasa a yi taka tsantsan da shi yanzu ko wani mutum ne a duniya kuke mu'amala ka tabbata mai karfi ne mai tsananin ukuba ai ya kamata ka yi zanzan da shi balle Allah subhanahu wataala haka yake shi ya halice ka kuma ya baka labari innahu qawiyyun shadidul iqab lalle shi Allah subhanahu wataala mai tsananin ƙarfi ne wato mai ƙarfi ne ƙarfin gaskiya sannan kuma shadidul iqab mai tsananin ukuba ya kamata a yi taka tsantsan da shi Allah ya samu gane na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب كافي فرعون أغاوة دي تاوس بإن ذاك الأماني shi idan Allah subhanahu wataala yana ba da misalai da al'ummomin farko mafi yawa sai kaga an fara da maganan fir'auna mafi yawa za ga tarihin annabi Musa ya fi duk tarihin annabawa yawa Qur'ani saboda gwagwarmayan da ya sha da fir'auna saboda shi fir'auna in kana neman mai tsagawa da kansa Allah subhanahu wa ta'ala ta inna fir'auna ala fil ard wa ahlaha shi'a inna fir'auna ala fil fir'auna ka ya ya wuce gona da iri a doron wata ya yi dagawa to fir'auna shi yasa da an zo misali na halakar da al'ummomin farko to zaka ga ana kawo magana annabi musa alaihi salam da fir'auna in tsabar dagawa da mulki da jin abun da ba a tsammani ne fir'auna ya wuce da inda ake tsammani amma allah subhanahu wata'ala ya halakar da shi kuma cikin sauki cikin ruwa cikin ruwa kai aka halakar da shi to nan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina haƙiƙa mun aika annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin wa sultanin mubin da hujja bayyanannen hujja Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa dukkan dalilan da suke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne wani guri Allah subhanahu wataala yana cewa wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا الله تحقيقا من باع عليه موسى آيوي ترى bayyana nuna ke tabbatar da cewa mu'jizozi ne guda tara ba wanda ya sai zo da misalin su aka bashi su wanda ba sihiri ba ne mu'jiza ne muka aika shi zuwa ga fir'auna muka bashi ayoyi guda tara Allah ya ce fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila ka ji iz ja'ahu lokacin da annabi Musa ya zo musu fa qala lahu fir'aun amma sai fir'aun ya ce masa inni la ahunnuka ya Musa mashura yace ya kai Musa ni kawai ina ganin kai fa kai fa mashura sihiri aka maka in ba sihiri aka maka ya zaka zo kana cewa akwai wani ma alimtu lakum min ilahin ghairi kana zaka zo kana cewa mutane akwai wani abun bauta ni ba ni ba shi da awar ma shi Allah ne shi ne ya kamata a bautawa shi da awar da yake saboda haka qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ba sa'ir wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ce hakika ka sani kai fir'auna babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyin ya kuma umarce ni in zo in ba ubangijin samai da kasai ba a ka sani ka karanta a taura mana ai ka sani kuma kana da ilimin abin da ya shuɗe saboda ka sani ni dai ina ganin ka kai fir'auna masburan halakakken mutum ne an halakar da kai so da ka bayar da za a yi ka shiryu ko ba ne iya shiryar da kai sai Allah subhanahu wataala in ya ga dama to anan suka rinka gwagwarmaya haka Allah yake buga misali da shi Allah yake mun ba Annabi Musa alaihi salam mun aika shi tabbas da ayoyinmu da hujja bayyananniya wanda suke tabbatar da manzancinsa sa ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana hamana wazirin fir'auna ne shi ma yana tare da fir'auna da shi suke shirye-shirye a yi mitin a daidaita su suke duk abin da za su wa karuna da karuna karuna shi kuma a wannan zamanin ba wanda ya kai shi kuɗi da kasuwanci Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ilil quwwati mun ba wa ƙaruna minal kunuzi tarin dukiya taskan dukiya wanda ke aje a sto-sto kawai ma illa mafatihahu latanu bil usbati wadda mabudan sto-sto din aka tara su a guri daya to latanu bil usbati taron matasa majiya ƙarfi ko mutane majiya ƙarfi runduna guda shi ne mutum hamsin ya yi sama in suka ba za su iya ɗagawa ba abin abinan kiɗin za su rinjaye su a tara kiɗin su aka ba shi wannan kiɗin wancan storin wannan kiɗin wancan storin wannan kiɗin wancan storin to an tara su a guri ɗaya to majiya ƙarfi daga hamsin ya yi sama in suka zo wani abu zai rinjaye su ba za su iya ɗagawa ba wani duk nasa ne shi kaɗai shi yasa a zamaninsa ba a samu wanda yake da tarin dukiya da kasuwanci irin nasa ba amma ina yaƙi Allah shi yasa Allah subhanahu wataala idan ya tashi tara mutum dukiya ina ta inda baya tsammani ta inda baya tsammani shi yasa mutum da zai tunani ba sai ne haram ba idan Allah yana so ya tara ma dukiya zai tara ma ta inda baka tsammani kuma da halal tsantsa irin su Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu Allah ya tara musu dukiya da halal tsantsa tsantsa Osman bin Affan radiyallahu anhu dukiya da halal tsantsa nan Allah subhanahu ta'ala yana ba da dukiya halaliya tsantsa annabawan Allah kuma suka yi da dukiya da halaliya tsantsa babu wani abin da mutum zai tsaya sai ya cewa sai ya tara haramu da haka Allah subhanahu wataala ya ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'auna da Hamana da Qaruna faqalu sai suka ce sahirun kazzab kai wannan mai sihiri ne kazzabun makaryaci ne annabin Allah kaga ce yau don an ce ma makareci inda ya don faɗan gaskiya kake baka baka damuwa wani zai ce ma kaza wani ya ce kaza wannan ko damuwa karkai balle ma mutane yanzu ba ta faɗa a gaban mutum haka ma huta haka kawai duk yawanci wanda zai ja yanzu misali wani idan zai magana wanda yake jan baki sai ya ɓoye gefe da ka gan shi ya sai ku shiru kaga ga munafurci ga tsoron hauka ba a tsoron Allah amma ana tsoron mutum na minan nasu wala ya takfo na min Allah wa ma'aun izi iz yubayituna ma la ba minan al Ka gan mutum kawai dan da munafurci ba abin da iya kana tare da wani kana maganan sage gefe ba ka da amfani ba da amfani ba abun da eh, eh, eh, ya sa dalili sai sai munafurci saboda haka mutane za ga suna ta yi wannan kare kare damar da mutum ka yi kai gulma wanda ya ja baki to balle wanda ya fassara kan ba mai sauki bane <laughs> wanda ya ja baki ba ya fi ba da tsoro ba <laughs> now فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوه أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال mai jan baki shi fa qur'ani yake ja zalla sai ya shiru maganar Allah kawai ke karanta sai ya shiru tun yana karanta maganar Allah yake ratsa ku amma in kai karshen aya iya inda zai tsaya sai ya shiru ko saurara kun ji ayan Allah a bakinsa shi kenan mai fassarawa ne ta magana ni yawanci sai da kamar ba a girmama masu jan baki kamar da ake girmama masu fassara yawanci a bisa al'adunmu ni ce idan idan mai jan bai iso ba ba na son a fara karatu har sai in shine ya ba da uzirin ba zai samu zuwa ba amma duk jiran da za a yi don in mai fassara bai zo ba dole ana jira amma in mai jan ya zo kai shi kenan sai a dan lalle kan ya ce ha yasa sai mu ta zama a nan sai an samu cewa eh ya da uzuri ne ah, shi abun tsoro ne shi ban jan aya bai kawai zai shuru ya bar ku ku ta surutu <laughs> ah, ah. a kame da hankali da alaran ma Allah ya samu dace amma mafi yawa bisa ɗabi'unmu gaskiya an fi hu ga wanda yake yawan surutu haka ko fassarawa za a fi to fassarawa amma tuntuwa za ga an bar masu jan baki haka ba damu da su sosai ba amma mai jan baki alarama ba karamin mutum bane a cikin al'umma gaskiya mai jan baki alarama ba karamin mutum bane a cikin al'umma Allah ta falamma ja'ahum al-haq falamma ja'ahum bil haqq min indina lokacin da Allah Musa ya zo musu bil haqq da gaskiya min indina daga gurin mu ji Allah subhanahu wata'ala suka gama nazari fir'auna da hamana da karuna in tsabar mulki ne fir'auna yana ji da shi hamana waziri karuna kuma ga kuɗi duk ba wanda ya kai shi ya kasuwanci kaga dole ya samu ta'addanci kaga in aka kira kuɗi tsantsa ya ƙare a gurin azzalumi mulki a gurin azzalumi waziri azzalumi su uku na suke juya abubuwa to ya za ku yi ba yanda kuka iya da su sai abin da suka gadawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake buga misalai da su su duk abin da zai sa a taka dan adam Allah ya basu? ga karfin mulki ga tarin kuɗi kansu ɗaya yawa su ga mai kuɗin zamanin gaba ɗaya a zamanin ba a taba samun mai kuɗi a zamanin irin wanda ya kai karuna ba duk inda ka taɓa dukiyarsa ce sai da ka zo ka ci alfarma ka dole ka saurara mata to kuma yana haɗe da azalimin mai mulki tsabar mulki ko fir'auna ne fir'auna in yake kar mutum ya kwana to ba zai kwana ba tsabar mulki to kuma sannan su ne suke haɗuwa su yi mitin da a ce ɗaya ce ya saba da ɗaya ne ma za ku ɗan samu sauƙi ta wani bangare to kansu a haɗe to shi yasa zamanin su annabi Musa alaihi salam ya sha wahala amma ka duba saboda tsarin Allah subhanahu wa ta'ala banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai zo da dimbin jama'a ranar tashin alkiyama irin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam shi fi da annabi yawan jama'a wanda zai sun yi imani da shi babu kamar sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai ya fi shi to wannan tsari ne na Allah kuma idan ka duba tun daga halitta annabi Musa alaihi salam ana tsakiyar hatsarin wannan babu wani annabi da Allah ya tsara haihuwarsa da renonsa da tashinsa cikin dukkan hatsari a lokacin da ake tsakiyar hatsari kuma aka fito da shi ya rusa wannan hatsari irin annabi Musa alaihi salam shi yasa annabi Musa alaihi salam idan kana duba lamarinsa za ka yi mamaki za ka yi mamaki saboda lamarin annabi Musa yana da ban mamaki mai yawa akwai ayoyin Allah da yawa cikin lamarin Allah ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina lokacin da ya zo musu da gaskiya min indina daga gurin mu qalu sai suka ce uqtulu abana allazina amanu ma'ahu wa tahyu nisa'ahum suka yi mitin suka ce yanzu abin da za a yi uqtulu abana allazina amanu ma'ahu shi ba nan Musa alayhi salam a gidan Fir'auna ya tashi a takare aka shi aka raba shi da mahaifiyarsa cikin tsarin Allah aka jefa shi a cikin ambaliyar ruwa don ya tsira don ya rayu aka tashi cikin akwati aka jefa cikin ambaliyan kogi sannan ba wanda ya tsince shi sai mutanen fir'auna inda ake kashe yara aka kai shi gidan fir'auna wanda ya bada umarni ko ina kashe yaro amma kuma aka rene shi a gidan ya tashi har Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya yi gudun hijira zuwa madiyana sannan daga can Allah subhanahu wataala yana kan hanyar dawa Allah ya bashi manzanci aka ce je ya je kira fir'auna da aka bashi manzancin kuma ba wani gari aka tura shi ba a fir'auna mai neman kashe shi to ya je masa wazi yau ai aiki sai Allah in ba Allah subhanahu ta'ala ba inda mutum zai lura da aikin Allah wallahi da mutum ya huta ba wani abin da zai tarma da hankali Allah subhanahu wata'ala ce qalu qutlu abana allazina amanu ma'ahu kace yanzu kawai aka daidaita aka ce a kashe dukkan ƴaƴan waɗanda suka yi imani da da da annabi Musa wastahyu nisa'ahum kubar matan su kawai ƴaƴa mata kawai za ku bari amma inda ɗa namiji aka yi ba ku kashe shi saboda za su yi yawa za su yi karfi za su kwace mulki za su kwace kaza wanda jikin mulki in bai tsaya a kan gaskiya ba kullum tunanin mai gaskiya zai kwace masa mulki yake shi yasa in aka yi ta mai mulki ya fahimci addini ya rike gaskiya to an ci nasara amma duk lokacin da yace zai faɗa da gaskiya shi gani yake ba mai taɓa masa mulki kamar gaskiya sai a ta shan wahala da shi yana wahala ana wahala amma rai da gane cewa eh gaskiya ita ce gaskiya ya kamata a yi adalci aka tsaya akan adalci to shi kenan nan kuma mai mulki zai ji daɗi talakawa za su ji daɗi babu abin da ke kawo jin daɗi tsakanin masu mulki da talakawan su irin ɗaya da adalci ɗaya da adalci kuma sai an jajirce sai masu mulki sun jajirce kafin su iya tsaye da adalci musamman irin ƙasa irin tamu lokacin da cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare shine ci da rashawa ya zama ruwan dare do a cikin shirin tsaye da adalci wasu ke cin hanci da rashawa ana shirya wai ta inda za a tsaye da adalci a kan hanya kafin inda ake so adalcin ya dira za a ɓangari wani abu na cin hanci da rashawa shikenan cikin kwamitin tsaye da adalci ake cin hanci da rashawa cikin kwamitin zagayawa da wayar da kan jama'a don adalci ake cin hanci da rashawa masu zama su tsara a yi adalci a tsaye da gaskiya a cikin su ta masu cin hanci da rashawa tuka ce ya za a yi ya za a yi in an kai dukkan makura wajen duk al'ummar da cin hanci da rashawa ka katutu a cikinta ba ita ba nasara sai ran ta tuba da cin hanci da rashawa da yawan zinace-zinace da fasikanci da shaye-shayen mukaddarat in suka yi katutu a cikin al'umma mafi muni zubar da jini waɗannan hudun in sun zauna cikin al'umma to wallahi in ba al'umma ta tuba tsayawa da ta tsaya tsayin daka ta koma ga Allah ba ina kuma rayuwa a wannan yanayin kowa a cikin hatsari yake imanin ka yana cikin hatsari rayuwar ka tana cikin hatsari imanin ka yanzu zai kubuce yanzu nan ta inda baka tsammani imanin ka zai kubuce so da hanci da rashin aya kai makura yanzu na za a zagaya ka ankara ba sai ka ji ka tsundun a tsakiya kawai sai ka ji ka tsundun a tsakiya Allah kiyaye so da al'umma ta kai makura rayuwar cikin hatsari ake rasa addini cikin sauki rasa rayuwa cikin sauƙi rasa mutunci cikin sauƙi saboda ne in abubuwa hudu suka yanzu a cikin al'umma babu yadda za a yi wannan al'ummar ta samu cigaba sannan ba za ta samu cigaba ko ba za ta yi kwarjini a duniya ba ba za ta yi kwarjini a duniya ba ba za ta yi kwarjini a idan dan adam ba ko ba ta da kwarjini a gurin Allah subhanahu wataala rashin adalci shine kashin bayan rashin kwarjini a gurin Allah subhanahu wataala duk da za a wayi gari al'umma suna cikin zalunci da wani irin yanayi da cin hanci da rashawa a magana ta ɓaci muna cikin wata irin mummunar rayuwa kowa kawai ne maki ta kuta ina kawai ga gaggawa ga ga ga ga ga kwaɗayi ga haɗama ga komai cikin saboda haka al'umma muna buƙatar tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tuba na gaskiya sannan ana buƙatar tsayuwa da adalci kowa ya tsaya da adalci sannan duk wanda ya kan wani hukuma ne ko wani mukami yana hannunsa wajibi ne tsaya da adalci mutum ya tsaya da adalci ba ina magana ta lalace ba dukkan shugabannin farko ba yadda za a yi a ce al'ummomin farko umar radiyallahu ta'ala anhu tsuntsu tsuntsu yake jira a gama ya gama ya gama ya gama yaye ƴaƴansa tsuntsu an ga ƙoyin tsuntsu a cikin a cikin abunan sheka na tsuntsuwa aka fasa sare bishiya don za a yi hanya wa mutane har sai da wannan tsuntsuwan ta girma ta tashi ta ƴaƴanta suka girma tukuna aka kauda bishiya su da tana da haƙƙi cikin mulkin sa yana tsoron kar Allah ya tambaye shi Usman bin Affan radiyallahu anhu an zo an kewaye gidansa za a yanka shi Ali bin Abi Talib yace zan baka kariya yace a'a ban yadda ba koma gidanka Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib yace zan baka kariya yace koma gidanka Abu Ammar ibn Yasir duk suna daga cikin da suka zo Usman bin na ce ku koma gidajenku idan kuka bani kariya aka yanka ni wa'annan mutane za su fara yanka ku za ku yi fada daga nan za a soma kashe wani mutum wanda bai ci ba bai sha ba ko yaro ko karami me zan ce a gaban Allah wani su ne al'umma da suke jagoranci suna tina talakawansu da jinanen talakawansu maluwa an waye gari kawai jinin mutum ya zama arha sannan ana bukatar wai kasa ta cike wata ina jinin mutum ya zama arha mafi sauƙin arha jinin mutum ana kashe mutane ta inda aka ga dama kowane gari aka ga daman tada shi kawai a tada shi ta ina ake samun bindigogi ta ina bindigogin suke zuwa tsirowa suka yi a ƙasa ko ta sama suke zuwa ta ina ne a wannan wani tsarelai da yaudara da zalunci inda wannan zalunci ne ba za a ci gaba da wannan zalunci ba za a ci gaba sai an tsaya tsayin daga duk dan adam din da yake da jagoranci wallahi ake zubar da jini zai tsaya gaban Allah sai Allah ya tambaye shi akan jinin talakawansa sai Allah ya tambayi dukkan wani mai mai mulki mai jagoranci akan jinin talakawansa Allah subhanahu wataala baya wasa an an mai da jinin mutane kawai cikin sauƙi kawai a zubar da jini kullum labarai kawai haka an shige wancan gari an tada mana mutane a ƙauye kawai sun yi noman su ba abun da suke samu ba titi ba kaza ba kuma sun yi noma iya abun da suke ci kenan su ci kasuwan su sati sati da sauransu a je a tada su a kona garuruwa a kashe mutane ka ji mace na cewa mun zo za mu sallar magariba wannan ma cewa mun zo za mu sallar magariba duk garuruwa masu sallah kawai sai tada su ake ci ana kashe mutane kai ana zaune wannan hatsarin ya yi yawa al'umma ba za ta ci gaba kasa ba za ta ci gaba in ba a tuba an koma an gyara an tsaye da adalci ba babu adalci cikin zubar da jinin mutane wasu suna zaune ana zubar da jinin su mutane ɗin suna zaune ana zubar da jinin su ejina suna zaune da yawan wasu samu kariya ta ina an zubar da jinin wani an zubar da jinin babban wani an zubar da jinin kakan wani an zubar da jinin baban wani mutane ba su da aminci ba su da amu babu babu adalci sai an gyara ƙasa ta ci gaba sai an gyara ƙasa ta ci gaba wannan ba daidai bane ko kaɗan ba daidai bane al'umma kawai ta gana zaune kawai ana ta zubar da jini kawai nan wannan wannan al'amari ya yi yawa ga mutane a asibitoci a kwakwance ga haɗe da kawai ba cikin al'amari wannan abubuwa Allah ya kama da sauki Allah mana kariya da kariyarsa Allah kawo mana sauki Allah samu gane abubuwa babu kyawu Allah samu gane saboda haka fir'auna ya yi zalunci zubar da jini a lokacin fir'auna ba komai bane ne. sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani duk al'umman da aka wayi gari jini zubar da jini ya zama sauki babu ba babu ba yawa mafi girman daraja shine dan adam ya rayu cikin sauki dan adam haƙƙin dan adam duk wani magana da ake magana haƙƙin dan adam haƙƙin kaza haƙƙin kaza me haƙƙin dan adam mutum bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali saboda haka fir'auna da hamana kawai da karuna abin sai ittifaqi o ko kide abana allazina amanu ma ko kashe ƴaƴan da suka yi imani da shi ka duba ko kashe azzalumai kawai abin da suka fara ke a kashe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kafiri na illa fi dalal an ce uku uqtulu abana allazina amanu ma'ahu wa tahyu nisa'ahum to kula ku bar ƴaƴa matan kawai amma ƴaƴa maza za su yi ƙarfi za su taru za su zama runduna Allah ta ma kafiri na illa fi dalal dukkan makircin kafirai bai zama illa fi dalal sai cikin bata Allah subhanahu shi ne dukkan karfi yake hannunsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dawo dawwamar mana da aminci da nutsuwa ya ba mu ikon tsayuwa akan addininsa ya ba mu ikon tuba na وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون سي فرعون يتي ذروني أقتل موسى فجاليني كوي انكش موسى ويا النبي الله ذي كشي ذروني أقتل موسى فجاليني انكش النبي موسى فجاليني انكش موسى وليدع ربه يديك لأول جد الناس كاي حسبنا الله ونعم الوكيل an yi wa Allah tsagawa ka duba iyakan iya kaiwa makura inni akhafu an yi yubaddila dinakum domin ni ina jin tsoron Musa zai canja muku addinin ku zai canja muku alkibla. ina jin tsoron wannan yanayin don haka wuce ni kawai in kashe shi aw an yuzhira fil ardi al fasad ko ina jin tsoron zai kawo barna a bayan kasa su da gwanda in gama da shi kawai a huta wannan duka annabawan Allah abin da aka rinka musu barazana da shi kenan wa qala musa annabi musa yake cewa inni uttu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsari bi rabbi da ubangiji wa rabbikum kuma shine ubangijinku shi ya halice ku ba ku halice kanku ba min kulli mutakabbiri ina neman tsarin ubangiji min kulli mutakabbirin daga duk wani mai girman kai mai jin cewa shi wani ne la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar karshe ba ranar hisabi ranar da za a tsaya a gaban Allah wa ina neman tsarin Allah daga shi da kuma sharrinsa da wannan malamai suke cewa idan mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk lokacin da mutum ya ji ko kuma asar sun tabbatar duk lokacin da mutum ya ji tsoron jama'a wanda ke shirya makirci akan sai Allahumma inni a'udhu bika min shururihim wa ajra'uka fi nuhurihim Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim duka ne ya tabbatar اللهم إني, أجعل اللهم إني أجعلك في نفورهم وأعوذ بك من شرورهم أو اللهم إني أعوذ بك من شرورهم أو من شرهم وأدرأك في نفورهم وقال رجل مؤمن أ باكرن تاوكو ina ga insha Allah ta'ala muna rayi nan zamu tashi muna fata Allah ya samu dace No? الكون محمد وعلى آل محمد وعلى بسم الله وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة

yanzu ana gani ne matsayin tsarin kurani بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه family planning wana kayyade iyalai ta hanyar hana aihuwa in ba gaira ba dalili wannan haramun ne da nassin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaqi نحن نرزقكم وإياه iyyahu ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa wannan nassi ne na alƙurani Allah subhanahu wa ta'ala ya kar ku kashe ‘ya'yanku don tsoron tararsun da kuke hasashen zai same ku ku ɗauka cewa don taron ‘ya'ya ne mu ne za azurta sai ce su ‘ya'yan ba ma ta ku yake wa tukunna in dai rage kuke tsoron kafin ya faru kuke tsoronsa in kun tara yaya kuna ga alaman abun hannunku zai kare za ku biya kuɗin kaza da kuɗin kaza wa yayan saboda ka ce kuke tsoron wannan talaucin da kuke hasashen sa to sai Allah ya na hannun hun mu ga mu azirta su bai ce ba za mu azirta ko ba ta ku yake ba su da ba a haifan ba tukuna da suke ba ku tsoro a ganin ku saboda mutuwar zuciya to na hannun narzuquhum mu ne za mu azirta su wa iyyakum sanan ku inna qatlahum kana eh to an kabira lalle kashe su mummunan kuskure ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala a ayan suratul an'am sai ce, wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku saboda talatin da kuke ciki ba wanda kuke hasashe ba suratul isra'i a talatin da kuke hasashe mushe ne ga ta kai shi yanzu yadda jarin sannan yake yana gani ko yadda aikin sannan yake da salarin sannan yake in ya bar 'ya'ya ko ya rinka 'ya'ya yaya yana da zai kaza da kaza da kaza to in wannan ne hasashe yake shine ayan suratul isra'i khashiyata illahi nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum to nan kuma min lakin in mutum riga ya shiga talaucin ne shiga ya tawa saboda ƴaƴan nan da nake da shi a ƴaƴan nan da yake da shi to zaka yanzu ƴaƴa wajen goma zaka yi yanzu ƴaƴa wajen goma wajen kaza wajen kaza da sauransu to sai nan sai Allah ya ce nahnu kun mu ne zamu azurta ku ba maganan ƴaƴa ake ba kar mutum ya dingina talauci ga ƴaƴa sai za sai ce nahnu kun da kuka shiga cikin talauci yanzu in kuna neman arziki to ku nema gurin Allah ba ku tsaya kuna magana kan ƴaƴa ba wa iyali ko za mu iya azurta 'ya'yan don haka arzikin ku daban arzikin su daban wasu 'ya'yan su ne daraja gare ku ku iyaye da baka aihuwa ne ba da ba san ka duniya ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da hikima da ya ba wa annaba shi yasa yace wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya. mun aiko manzanni kafin kai muka azurta su da mata da kuma zurriya ya'ya duk mai kyaman zuriya sai ya rage kansa in an yi in jama'a sun yi yawa ne sai mutane su rage kansu ba yaya za su rage ba su rage kansu ya'ya nawa iyayen iyayen mu suka haifa ya'ya nawa iyayen mu suka haifa duk wani wanda kake ji a arewacin Najeriya mafiya yawa da manyan malamai mashurai da sarakuna da masu mulki ta bangaren siyasa mafiya yawa na arewa yawancin yawancinsu daga goma sha ne ya'ya a gidansu yadda babansu ya aife su mafiya yawa duk wanda kake ji a Najeriya a kowace jiha a nan arewa a yanzu sanannun malamai da sanannun sarakuna da sanannun masu mulkin siyasa dukkansu inda yan arewa ne yawancinsu daga su ashirin a gidansu sai ashirin da wani abu sai goma sha a gidansu yawancinsu to me rage ashe da da filosi da ba za su zama yadda suka zama yanzu ba da ba zama malamai ba in yawan yaya yana sa abun. so da haka wannan huduba ce ta shedan da farfagandan yahudawa makiya addinin Allah suke yada mutane yanzu har wani alfahari yake ana ta bude wasu matanitai wanda sun kware kawai cikin ƙayyade aihuwa ka tina babanka ya aike ku ko nawa ya aike ku salarin nawa ne da ya aike ku kai kana cewa ba za ka aiki yaya ba kar ka aiki yaya mana ka sani na farko ka saba wa Allah subhanahu ta'ala wani sai an samu ƴaƴan ma tukuna zai ga yi wa matarsa barazana karke da shi zaki daukan ciki wani wani yana ga matarsa matar suna zuwa da irin wani complaint wani jinsi ya ce karke da shi zaki daukan ciki ai baka zama jarumi ba rago kenan kar ka je gurin ta shine jarumi ba sai mata zaka ba barazana ake mata karta dauki ciki ba kai ne kar ka je gurin ta in kai jarumi ne to amma ina so da ka mutane sun rate imanin su da wasu abubuwa sun zama masu hadama a doron kasa sai suna sun sun ko kauda tauhidi tsakanin su da Allah a mafi yawan lokuta sun dauka ƴaƴa da zuriya barna ne to ƴaƴan ku da ko ku ma za ku haifa ba mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ta gaji ba sun san waye bane a cikin ta dukkan annabawan nan iyayen su mata ba su san suwaye a cikin su ba sai da suka haife sai daga baya suka gane ba baka san wa za ka haifa ba kana iya aifan wanda har duniya ta kare alfarmarsa ka ci kuma shi shine na ƙarshe a cikin yayanka shi shine na tsakiya a cikin yayanka shi shine na farko a cikin yayanka saboda ka iyayen ba su kayyade 'ya'ya ba sun yi ta aihuwa Allah kuma ya musu albarka kuma muna musu addu'an Allah ya gafarta musu kuma mun gode wa Allah da ya yi su su ne iyayenmu don babu wani tunanin kayyade yaya suka ga ne a ɗakinmu mu ne na goma sha uku kuma ni ne na karshe a gidan gaba daya wani wani daji akwai mutum tara wani daji akwai mutum bakwai duk sun suke ba mu labari amma yanzu duk sun kare saura nawa saura mu kalila saura mu kalila duk sauran sun koma ga Allah ah to da duk an kayyade da da da za mu zo na na za mu zo da an kayyade a ce da a ce an kayyade kawai shi kenan ai na za ai na za ai na za mu haɗu ha da haka Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da ya shirya a cikin zuriyarka bai san waye Allah subhanahu wa baka san waye ba baka san me ba fatan ka kawai zuriya tsayi ba wani ƴaƴa mata su za su amfane shi duniya da lahira wani ƴaƴa maza su za su amfane shi duniya da lahira wani babban ɗansa shi zai amfane shi duniya da lahira wani ɗansa na tsakiya shi zai amfani duniya da lahira kai wani dukkan ƴaƴansa wallahi su ne za su zama masa dalilin shiga aljanna ya'yansa gaba ɗaya sai ga Allah ya yi su suna da biyayya suna yin abubuwan alkhairi har bayan yana raye har bayan ya mutu ba su manta da shi ba mutane suna nan kawai sun zaɓi farfagandan yahudawa ƙarya ya dame su mutum ya zama mai haɗawa kawai salarinsa baya isansa ba abin da yake ya samu abin sai surutu sai ƙarya sai gulma sai zama a majalisu ba abin da mutane suke kawai sai zama a majalisu ba sa aikin ƙarfi ba sa komai ba sa shirye-shiryen komai sai ƙarerai sai hasada sai komai kai na za ku ci gaba kuna ta wani 'ya'ya za su abin nan 'ya'yan ne mutum ya aiki yaya masu albarka da ka ji iyalinka tana da ciki ka yi addu'an alkhairi Allah ba ta zuriya tsayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo iyalinsa ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana a kowane lokaci mutum da kusanci iyalinsa ashe kenan zuwa gurin iyali a kowane lokaci ma ana tsammanin a samu zuriya ne amma family planning wato daina a hana mace aihuwa wannan ya halatta malamai sun yi ijma'i idan har in ta samu ciki za ta samu hatsari a rayuwa ana iya tunanin rasa rayuwarta wannan ya halatta a dakatar da aihuwanta amma malamai suka ce sai in likitoci masana harkan mata sun ba da fatawan cewa lallai wannan akwai hatsari cikin in ta samu ciki to wannan suka ce ya halatta a dakatar da haihuwanta kai sheik muhammad nasir din albani ya ce kai ba ba likitoci haka kawai ba ya ce likitoci amintattun ma masu in musulmi ne ya faɗa amma sauran malaman suka ce a'a ko ba musulmi ne in dai amintacce ne kuma sannan masani ne a harkar mata Ya yace wannan mata in ta samu juna akwai hatsari a rayuwanta suka ce wannan ya dace a dakatar da haihuwanta Hakanan wadda likitoci masana ko ilimin yara ko ilimin mata suka ce wannan matar in ta samu juna wannan yaron da yake tattare ta ko yarinya take shayarwa akwai hatsari mummuna a rayuwarta suka ce wannan ko za a dakatar da aiwata zuwa wani lokaci mana zuwa wannan ya samu dama da zara likitoci sun ce yanzu abun ya wuce to shikenan kawai sai a cigaba da aihuwa shi yasa irin su kunika da mai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi game da kunika annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunika ba laifi bane ku je ku yi kai annabi sallallahu alaihi wasallam dawo daga tafiya shi da Jabir ibn Abdullah yana cewa radiyallahu anhu yake masa ya kai Jabiri in ka koma gida ka samu iyalinka yanzu ka yi kokarin samo zuriya fa cikin daren nan sai su zo kawai sun ta kan mutane sun je kullum mutum kawai ba shi da nasa ba shi da alƙur'anin da yake gabansa ba shi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi da take gabansa sai farfagandan ƙarya sai jin labarai kun toshe kunnuwanku da labaran duniya da sauran abubuwa kawai kenan mutum ba da tunani sai duniya zalla ya tuna lahira ya tuna yaya iyayensa suka yi iyayenmu salari nawa ke dauka salari nawa ke dauka suka siyar da mu suka siyar da iyayenmu da ikon Allah suka tarbiyantar da mu suka tarbiyantar da iyayenmu ba su sa duniya ta rufe musu ido ba mutane kawai sun zo suna ta haɗama a duniya kawai suna wannan ya doki wancan wancan ya doki wancan wancan abun nan kamar mutum yawa zai wabta shagon wani wani kamar zai abun kuma wani aminan jura ne makaryata kawai Allah ya kiyaye mu Allah wa alam Allah ya tsaka da alƙali yana da kuma kamar yadda labarin ba kai masu nufi in ce za a wannan majalisi da shi ake bai da lafiya muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tsawon wata da sauran iyayen da suke fama da jinya wanda ke ba na akwai yawon da bai da lafiya shi ma yake lafiya da addu'a Allah ya ba shi lafiya wanda ke rasu jarabawa yake shi da addu'a Allah ya ba da nasara wadda akwai hakkinsa da aka rike masu ke so a cire da addu'a Allah ya fatar maka wanda kuma yake akwai makwabcin da yana so ya cinye masa da masu jirgin cikin da ke so a cire da addu'a ya ga irin ta ba wannan aiki yake nema aka yi takardu da wannan haure wannan matan suna juna su wanda ke jarabawa a cikin kasuwa su ka cire da addu'a kada gobe Allah ya shiga cikin matsala ta tafiya shi da addu'a Allah ya yi maka wannan ke kashi a ke jinsa wannan jari ne an barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita muna fatan Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya karɓi mu dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su su da addu'o'i wanda aka karɓi takardunsu da waɗanda suke gini da waɗanda suke fama da barazana a jari Allah kawo ɗauki waɗanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya wannan sunuti da aka ambata mana fata Allah ba shi lafiya Allah ya saka fara ne dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke kwanciya a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya irin su wakili Allah ya ba su lafiya da sauran dukkan masu jinya a gida da asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah kuma ya saka fara ne dukkan jinya da suke yi Allah ka mana nitsuwa da kwanciyar hankali Allah kare mu da kariyarsa ya kare mana addini mu ya tabbatar da mu bisa addini da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake bin su bashi Allah ba su ikon biya wanda duk wani wanda yake nufin zaluntan wani Allah ya isan ma wanda ake so a zalunta Allah ya mana kariya inna inna Allah ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shugabannin mu Allah ya musu jagoranci da yin abun da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira Allah ya ba su ikon yin adalci ya tsaye da su akan adalci abun da za su yi ba daidai ba Allah ta su gane kar su aikata duk abun da za su yi na alkhairi Allah ya ba su ikon aiwatarwa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم افتح لهم أبواب رحمتك برحمتك يا رب العالمين ووسع لهم في قبورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.